muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin Allah ne jasar kaddara wasa ya ƙara da sukokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin yi malam tsaro a da rama Allah ka haɗa mu shi a gidan aljanna daga nan mahaifin islam a wannan dutse nuwar turma don a jihar kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda shi ne tafsirinmu na goma sha shida cikin jerin gwanon tafsiran wannan shekara idan yan uwa za su suna ajiya mun kai ƙarshen sosu sosu wanda muke alkawarin gabatin mu shiga tsora ta gaba za mu ɗanyi ya da zango kaɗan mu tattauna da ‘yan uwa game da babban ni'ima da babban buri da babban haja wanda musulmi yake so ya ci ta ita ce gidan aljanna. Muna roƙon Allah ta ya azurta mu da gidan aljanna. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana yin addu'a. Sai maza Allah ya saurara ya ji shi ko wannan kirari da yabo da jinjina da yake ma Allah mai bore shi. Rada yadda yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum annabi sallallahu da wasallam yace laqad ista'ala Allah bismihi al-a'zam wannan ya rubuta Allah da sunan shi mafi girma duk wanda ya roƙi Allah da wannan sunan sai Allah ya saurare idan ka roƙa a baka in ka nema a baka to amma shi ko me ya shi sai yana cewa inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ina roƙonka ka bani aljanna ina neman ka tsare inda shiga wuta Allahu akbar ma'ana musulmi bai da wani buri da ya wuce aljanna shi sa wata rana an kawo karan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna ma'azu dan jabal ma'azu dan jabal yana bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallah sai ya tafi unguwarsu kuma ya bada sallah to sai aka samu wani matashi ko wani bawan Allah idan aka kabbarta sallah kawai da muhali ya fara karatu sai shi ya sallame sai ya fice daga masallaci sai aka kawo ƙarar shi aka cewa ya mu'az wanda bai buga sallah muna jin tsoron kai ya zama munafiki magana ta kai gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maza da yake a kira mutumin a kira mu'az aka tambaye wannan mutumin kai me isa ana cikin sallah kake sallamewa sai ce ya rasulullah ni mutum ne mai aikin wahala kamar ka ce diga ko fuskare ko fasa dutse ko wani aiki na wahala zan je in yi aiki tun safa isha wahala idan na zo in ba in yi sallar isha'i sai mu'azu ya ja tsura mai tsawo ni kuma sai in ji ba zan iya turewa ba sai in sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya waigo sai ya yi mu'azu dan jabal nasiha ya ce mai isa kake kawai ga muku sallah maza ya ce idan za ka yi limanci ka tuna a bayanka akwai tsoro akwai mara lafiya akwai mai bukata da haka in za ka yi sallah ta farilla ka yi karanta turori da jeru amma idan za ka yi sallar ka kai kaɗai to ka yi ta yadda kake so da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura mu'azu dan jabal akan abin da zai zama sauki ne ga bayin Allah sai manzo Allah ya ga ya kalli shi kuma wannan matashi yace mai kai kuma me da ka haɗa sallah za ka zo ka ne ka fice sai ya ce ya lahi ni wani gurnani na keji yana yi wanda ba na ganewa ba na fahimtar me yake cewa kai ma ba na fahimtar gurnaninka wai ne gurnanin annabi ne gurnanin sayyidina mu'azu dan jabal ne wai karatun tura da ake yi a karanta wannan shafin a karanta wannan shafin a karanta wannan kisufin a karanta wancan kisufin shi kwata-kwata kiwo kawai ya sani da aikin gona da aikin noma da aikin neman kuɗi gaba ne bai san mani na ƙur'ani ya dosa ba sai an ne ce to kai idan ba ka iya karatu ba kana ganin karatu gurnani ne to kai idan na zo sallah to kai bai karanta iya karantawa ya ce to sallah akwai abin da fita fi ta sauki ne ya manzo Allah ai sallah ba ta da wahala annabi ya ce to me kake karantawa yace ani da nayi tabbara har ma na ce Allahu akbar ma'ana ya shiga falla sai ce Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ya Allah ka bani aljanna kada shiga wuta Allahu akbar sai ya ruku da ya yi ruku sai ya Allah kai na aljanna kada shiga wuta da ya dago har ya sallale sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haula aljanni duk mu ma tun da kaga muna yi da duk wani abu da kaga muna yi na ibada haula halu jaddin aljanna muke nema وشي صعدين صلى الله عليه وسلم هي على إن صلعة الله غالية على إن صلعة الله هي الجنة وفني حاجة الله ترى الفارة عدد باك با كبايا الله يباك أبني من فارة منين الله يباك هنا الجنة فالجنة هو جلالي نمائي جلالي نمائي sai ka yi aiki aiki tuku shi isa duk inda za ka ga Allah ya magana aljanna da wahala da wahala ka ji maganar aljanna aiki bai gabace ta ba in dai za a ce za a baka aljanna to za ka ji an ce ka yi imani ka yi aiki ka yi imani ka yi aiki misali alarma a cikin alƙur'ani akwai wurare da yawa da Allah ta'ala yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati mu dauko daga bakara mu gangaro mu ga me za mu samu fara daga bakara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند نعم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا صالحا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذتم فيهم أولئك أصحاب الجنة نعم. هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كعد إن لهم جنات الفردوس نزلا مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا لقمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم فصلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير الذي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه waɗannan su ne gurare guda goma a jere inda Allah ya ce innan ladina amanu wa amin sun yi imani sun kuma yi mai kun ga me da kawo wannan akwai da suke cewa wai aljanna ta mai rabo ma'anar kana da rabo za ka shiga aljanna ko ka aiki ko baka yi aiki wani yau jarar kai wani yau kai yanzu kamar a zo ne ana ana ba da certificate na gaban abu waɗanda suka gama digiri shigar suka sai ka baka bilai in ka da ko sai a kira ka a baka ba su yi duk inda ka ji an ba wani matsayi ya su da aka cancanta shiga aljanna shine aiki shi yasa kuma aikin nan tukun sahabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da da Allah ta'ala ya ba su ne ma aljanna da ita masu kudi sun nema aljanna da dukiya mujahidai sun nema aljanna da jihadi malamai sun nema aljanna da ilimi duk wata fasaha da Allah ya baka duk wata dama da Allah ya baka mun karanta a baya kuma ma za mu maimaita me Allah ya ce وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة نعم ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب Allah ce wa yi wata rufi ma a takar babu jihar al’afira, ta nema lahira da abinda Allah ya ba, shi yasa su kawo mutane da yawa, wanda yake da damar share matsalaci ya share. wanda yake da damar wato gyara makewayi ya gyara wanda yake da damar karantar da al'umma ya karanta wanda yake da damar gina masallaci ya gina wanda yake da damar wa'azi ya yi wa'azi duk wata dama da Allah ya baka ka nemi lahira da shi muka ba da misali da masu sana'ar hannu kai mai sana'ar ka gyaran agogo ka saura ma kanka duk agogon matsalatan juma'ar garin nan ka ɗaura ma kanka sa musu ba su da yi musu ba wanda ma a zafin za su gyara lafiya kai menene sana'ar ka kafinta abu matsalatai idan da damuna ta sauka duk wani masallaci da kaga yana gaban ruwa ka hau sama ka gyara duk wata kofa da kaga tana girgirgir ka gyara ta wanda ma gyara lafiya wanda kake yi wanda fi ma ataka Allahu jar to kai ba ka da sana'ar komai ba abin da kai sai aikin gwamnati kuma an sallame ka an kuma makartaya ina ba baka iya karatu da rubutu ba ina baka yi boko ba an dauke ka kashuwan ila shara ila kaza ila kaza ka duba gabas da yamma ba wani aiki da za ka yi kana da aikin da za ka samu aljanna idan garin Allah ya waye yara za su samu makaranta tsaya a bakin titi din yaron da kaga zai tsallaka titi tara mota ta tsallaka da shi wa kirsi ma a tsarin Allah su yara lafiya aljanna kake nema da wannan aiki kar ka yadda ka nuna ba ka ma Allah aiki duk yadda za ka shiga aljanna ka yi kokari kai kuma aiki za ka yi tuko wani aikin da daddare ake wani aikin da rana ake yi. wani aikin a kasuwanni ake wani aikin a makarantu ake wani aikin a masallatai ake wani aikin sai kowa ya kwanta bacci mutane na bacci kawai suka nemi ruwa kai alwala ka tashi ka kama yin nafila har Allah ta'ala ya musani wai da masu kwana bacci da masu sallar jan za su zama ɗaya أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ نعم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم إنما يتذكر أولو الألباب الله تعالى يقول أمن هو خالق آناء الليل يظن أن يكي سيوا سكن سكي الدرس خالق آناء الليل ساجدا وقاتلا يا محل رسول يا محل سجدا yahzaru al-akhirah yana jin tsoron bala'in lahira ita ce wutar jahannama wa tura mata rabbi yana faɗai rahmar ubangijin shi ba za su daidai da wanda yake kwana bacci ba Kula na wala yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun magabata sukan tashi tinafila a biyu cikin dare don su rage duhun dare duhun kabari kabari da kake ganin shi duhu gare shi din kuma duk wanda ya je lahira ta gan shi da haske a kabari to ina mai tabbatar maka shi da ya je da hasken shi don haka akwai wata fitila wadda take haskaka kabarin mumini kuma wannan fitila ana mata caji wannan fitilar ita ce musulunci duk wanda ya mutu da musulunci ya tafi da fitilar kabarin shi menene yake ma wannan fitilar caji shine aiki na kwarai da kayi na kira rasa biyu ka samu percent na me na na caji mutumin da yake da caja a mota yake da caja a ofis yake da caja a ɗaki yake da caja a masallaci yake da power bank za su yi daidai da wanda yake jiran nefa za su zama ɗaya ba su zama ɗaya ba mutumin da shi kawai yana jira a kira a zara ne zo yi Allah shi ke nan bayan shi da wata sallah jira kawai yake a ce ne azumin na. shi ke nan bayan shi da wani azumi kawai cewa yake a bashi ke ya ba a bada kudin ce fa ne ya bada baya sadaka baya nafila baya baya baya baya caji shi zai kare ku shi yasa duk inda ake magana aljanna zaka ji ce amanu wa amilu salihat shi yasa a wani gurin kalaran ma idan suka yi aiki imani suka yi aiki bishara Allah ta'ala yake musu akwai guraren Allah ya yi mu'mine bishara ba mu guda ce ko ko آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا أشيابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أكيد صوت البقرة الله يأتي وبشر الذين آمنوا وما كان بشارة الوضع الإيمان وعملوا الصالحات كأيكي نقرأ أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار للي سنا لوضع الجنة وند قورمي سكي غدانا برش mana gidan aljanna gida ne na jin daɗi aljanna gida ne na cin abinci aljanna gida ne na ni'ima to idan aka zo aljanna ana ka yi azumi an baka aljanna a lahira ba azumi shagali ake yi safa da bariki ba wahala ba aiki abinci ne za ka dinga ci na safa daban na rana daban na dare daban to amma bambancin abincin aljanna da na duniya shine kullama rufiqu min hamin samarati duk lokacin da aka ba su wani ɗan itace cikin kayan itacen aljanna qalu hadha allazi ruzquna min qabl sai wani irin abincin da aka ba mu tazin sai Allah yake wa utubi mutashabiha abincin aljanna iri ɗaya ne amma tafsan su da bambanci duka mangwaran amma zakin wannan ya bambanta da na wancan a nan gidan duniya idan ka dauki mangoro muna da nau'ikan mangoro daban-daban akwai dan gawasa akwai akwai akwai akwai akwai a ina kake gane wannan daban yake wannan daban yake na aljanna iri ɗaya ne dan ka gane aljanna ta kullama rizqu min amin samaratin rizqan qalu hadha alladhi rizquna min qablu ووجوده متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة kuma gidan aljanna ko wasu mata masu tsarki ba sa al'ada ba sa tsari ba sa bayan gida haka ce shine wannan fiya azwajin mubahara wa hum fiha khalidun kuma an shiga ba a fita ta ga bambancin aljanna da gidan duniya kenan a gidan duniya duk matan da ka aura duk kyanta duk abalinta duk jarinta ɗayan uku zai faru ko ku rabu ko ta hudu ko ta hudu ko ta canza duk can mace diddirinta daga ƙarshe za ta canza ku je ku saurari wakar kinjan musawa wanda sha ta yi mata a lokacin da ya mata wakar da kuma ƙarshen rayuwar to amma a aljanna babu canji wasu ya fali nuna an shiga yadda suke ba za su canza ba Ya aka sai da Allah ya yi alkushin wadda suke aiki na kwarai Ya aka matasa ku yi aiki in kira sallah ku yi sallah in za ku je kwallon la'asar kar ku tafi kwallon sai kun yi la'asar duk yadda kwallon sai dani aka kira sallah ku bari ku je ku yi sallah duk yadda kake da bukata in mahaifinka yana da bukata bukatar mahaifinka ta fi taka idan mahaifiyarka tana da bukata bukatar mahaifiyarka ya fi naka ku yi kokari ku yi qur'ani kar ku sake ku je gaban Allah ku yi qur'ani ku yi kokari ku dinga yin nafila ku dinga yin aiki na alkhairi aiki na kwarai ku dinga zumunci ku dinga faɗa da ƴan uwan ku dinga rena manya ku dinga kai ziyara asibitota ku dinga raya masallaci wajen ibada idan kuka yi aiki na kwari Allah ya muku albishir da aljanna Allah ka ba mu aljanna a cikin kotu yiro Allah ta'ala ya kare wata irin bushara ga masu aiki na kware me yace akana mimma ya'laban an awhayna ila rajulin an anzirun وبشر الذين آمنوا أن لهم مغفرة عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين الله تعالى يقول أكان للناس عجبا wani ne abin ban mamaki ga mutane an auhayna ila rajulin minhu dan mun yi wa'ayi zuwa ga wani mutum cikin su an anzirin nasa annabi abin da ya zo yi shine ya yi mutane gargadi kasi aikin banza su shiga wuta wa bashirin ladina amanu kuma annabi ya zo ya yi bishara ga waɗanda suka yi imani anna lahu masu sidiqin inda rabbihim suna da wani gabaci na gaskiya shine aljanna me yasa kira aljanna da gabaci already an riga an ta an gyara ta an kinsa ta an share ta an duk abin da ake nema aljanna already yana nan jira ake kawai ba shi sa Allah ya kira ta qadama sidiqin kaga anan sai da Allah ya ce duk wanda zai shiga aljanna albishra nan. jama'a admission ba za ka samu a ABU a zuwa maka admission ka je ka da kari ba, ka je ka da alumta ka je ka da test jarabawa biyan kudin makaranta billahi layi wa ana ce fa sallah amma kuma admission za a yi masa ka samu admission ba kuma daɗi ba ne zalla wahala ne a ciki daga baya ne za ka ji daɗin to ina ga aljanna ba dole ya maka bishararsa ba cikin sautin zumar alaramma nan ma Allah ya yi bishara game da aljanna me yace والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى نعم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله Kun اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ولم نجد كنيسا الطاغوت بوتا مش أبتع الطاغوت كل ما عبد من دون الله duk abin da aka bauta ma ba Allah ba kun shi tsawo akwai mai bauta ma mala'iku a wanda ke bauta ma annaba wanda yake bauta ma shehunnai wanda yake bauta ma kabaruka akwai wanda yake bauta ma kai shi a fara'aita mani ta fara ilahu hawa shi ba fara shi ko yake bauta ma duk abin da ran shi yake so sai yayi to Allah ya wanda ya nisanci tagut bai bauta mishi ba wa anabu ila Allah ya tattaro ina shi ina shi ya koma ma Allah shine masallaci shine makaranta shine zikiri shine biyayya ga iyaye shine tarbiyyar yaya shine shine shine ayyukan da Allah ya ce lahumul bushra suna da albishir me albishir din الجنة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات min من تحت الأنهار wallahi karka suke da shiga aljanna karka yadda karka yadda ka aiki iya aiki ka hada da addu'a da kamun kafa ka roƙi Allah ya kauce maka ya baka aljanna to shine Allah ya ce lahumul bushra fa bashir ibada كيف بشارة جباي هو يباي خلال ما الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الله يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن kuna ganewa hmm. me za ka ɗauka daidan zai ka ɗauka domin duk dan adam yana da nashi kuskuren yana da nashi tuntuɓa kar ka zama kai kana kallon kuskuren ka ba kuskuren za ka kalla ba ina ya yi daidai ka ɗauki daida shi ne Allah ya ce allabi ne sun bi'una ƙauna da ya ce bi'una a sana ula'ika allabi Labina a damun Allah wadda zan su ne Allah ya shirya Allah su fama a cikin su da aka ya kuɗin kowa na Allah ya mana bishara da aljanna kai wani wurin kuma alkawari ma Allah ya shi ko Allah in yi alkawari yana cika, yana cika ko yana saba Allah ba ya saba alkawari Allah yana cika alkawari to na alkawari Allah ya yi muna وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله تعالى يتي وعد الله المؤمنين الله يا أيها القولين المؤمني مذا والمؤمنات دمؤمني ماذا أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار الله يقول قول الجنة والنقور ميسك ولانا الأشي الشاهد الله يا أيها القولي كما كي كاتب بلد إن الله يا القولي ذي to Allah ka cika mu Allah ka sa mu shiga hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah rawaito hadisi daga manzo Allah annabi yace yunadi munadi in kan aljanna sai shiga aljanna Allah ka sa mu ana shiga aljanna sai mai mala'ika hana wa farko da za a yi mai yan aljanna inna lakum an tafihu wa la tasqamu wa la tasqamu abadan ya ku aljanna sai mu ce na insha Allah sai Allah ya ce za ku zauna cikin lafiya ba ku ba ciwo har abada wani ciwon baya wash a nan duniya wani ciwon hakori wani ciwon kai wani zazzaɓi wani ciwon kafa duk wani ciwo mai sunan ciwo yanda ka mutu haka yi mutu wallahi Allah ba zai ƙara rayu ciwo ba wannan kawai ya ishe ka a ce ba ka ba ciwo kuma ba wai an baka shekara ɗaya bane ko biyu har abada ba ciwo duk abin da yake amsa sunan ciwo na farko albishin da za a faɗan aljanna ba shi ba ciwo har abada wa inna lakum an tahyu wa la tamutu abadan kuma ya ku yan aljanna za ku ci gaba da rayuwa a cikin aljanna babu mutuwa har abada in ka ji ana mutuwa a duniya wa inna lakum an tashibbu fala tahrumu abadan ya ku yan aljanna za ku zauna da samartaka ku ba ku ba ku fa har abada wanda ya sa dai annabi ya ce ai ku ba sa shiga aljanna domin idan tsawo shiga aljanna mutuwa ne kuma aljanna ba mutuwa ma'ana kai ma ba ka shiga aljanna a haka ba kai ma yanzu aka sa ka aljanna mutuwa za ka yi domin gangan jikin yadda ba zai iya ture ba wutar jahannama ba haka nan gangan jikinka sinadarin jikinka ba zai iya ɗaukar ni'imar aljanna ba wala ba ka iya ɗauka ba kana shiga za ka mutu kamar ka samu ko wani ɗan shekara casa'in da biyar ɗari da goma ka kunna AC irin AC nan kan ba idan ya kwana dan Allah ya waye wala ya fakarewa zai yanzu wannan shazu babu yana son buga ko bai so yana son zaki ko bai so ka ɗauki shazu babu ka tusa shi a tsakiyar buhun suga ka rufe yaya tiya nawa zai sha bai ya sha ni ba sai miki ne shi yasa ne ya ce kai ma sai an canza kiransa sai an mai da kai kira annabi adamu zarafi saba'in aƙalla kai tsawon mu a kusa su ku ko kuma aƙalla kai dai tsawon da nika ka ku. domin zarafi saba'in nan adam zarafi nawa ne ya wuce bakwai ne shida bakwai to yanzu a cikin zirafi saba'in na ɗan kandara ma bakwai aƙalla sai an ninka ka sau goma wannan za ka shiga aljanna shine jikinta zai iya ɗaukan wato vitamin na aljanna bakinka ɗanɗanon muryarka da bakinka bai iya ɗauka yadda ka san shazu babu zai mutu a cikin buhun suga haka za ka mutu ba ka za a mai da kai matashi ne haka nan aljanna su ma san su ‘yan matan aljanna Allah ta'ala yake za a mai da ku gudaje babu kwaila a aljanna a wani irin masu rawan kan nan da an gama da da ga yariya da ta ɗan fara balaga sai ka tana wani tafiya yadda ka san trailer na wani karkacewa haka babu kowa aljanna babu kwaila ya aljanna ba da babu tsofaffi aljanna wato masu jiri su Allah zai bari aljanna to sai Allah ya kalli yan aljanna mu kenan insha Allah sai Allah ta'ala ya ce za ku zauna da samartakan ku ba ku ba ku ma har abada wa inna lakum an tan'amu wa la tan'amu abada kuma kun ga wannan ni'imar za ku dinga wanjaka a ciki ba za ku cire tsammani ba har abada yanzu shugaban kasuwa yi zuwa shekara nawa ne da farko shekara su in ya kare zai ne wani ko? ko duk lokacin da mutum ya shekara biyu uku sai zai fara fargaba haka ne kowa ka ba to mu rama ya cinye ta yi wa farko ya yi na biyu shekara nawa ke nan a tsarin najeriya daga nan sai ina sai gidan su ko? ai dole da hoto din yadda ni'ima ce ni'ima ko kakan wata rana sai ka rabu da ita to a duniya a cikin nan. Allah ka ji kan amina dan tata Allah ka zafarta mai kafin ya rasu an yi wata hira da shi aka ce yanzu mai yake burge ka a duniya ce Ya ce ba a kunna nake jin daɗe shi abokai na duk sun mutu sarakuna su ne abokai na yanzu sarakunan Najeriya kaf ƴaƴana ne duk farkin da ya zo gaban amina ɗan tata zubewa yake a kafin da ya shi gaban abokin ku bai shi da haka an daina jin daɗin ga kudin ga kudin ga kudin amma yanzu ba za a ci kudin ba janar baban gida yana da rai bai mutu ba duk inda za ka ga hoton baban gida yanzu sai dai ga shi a gauri in dai sabon hoto ne ba za ka ga shi a tsaye ba ma'ana yanzu girma ya kama shi an tsufa ko hira aka yi da shi ba za ka ji sauke shi ba sai dai a rubuta to nan gidan duniya kenan kai ko ka san waɗanda suka mulki Najeriya dole ka kawo baban gida saboda iya juya Najeriya sai da aka samu shi suna Maradona. Yanda ka san Maradona yana juya kwallo, haka baban gida ya juya Najeriya. A dare ɗaya ya ɗauko ya kwata daga Lagos ya raye ta Abuja. Amma yanzu an wuce wannan lokaci. Amma a aljanna in ka shiga ni'ima ba kai ba fita daga ciki har abada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika qaulullahi ta'ala wannan abin da aka gaya muku shine daidai da faɗin Allah ta'ala wa nudu antilkumul janna wa nudu antilkumul janna Allah ta'ala yake wa nudu za a kira 'yan aljanna Allah ta samu za a kira a ce antilkumul janna to ga aljanna gidan ga ta nan ita za ku shiga urisun wa an ba ku gane ta bima kuntum ta'amaluna bima kuntum ta'amaluna bima kuntum ta'amaluna gida ne na aiki malalaci malalaci ina ji maka tsoro dole ka hana idan ka bacci wata ka tashi ke tsalla dole ana yi ana surutu banza ka bar majalisin duk daɗin yi ka koma gefe ka ambaci Allah gidan aljanna gidan aiki duk wata dama da ka samu na aiki kai karka takaitu da kuɗi karka takaitu da ilimi na gaya muku duk damar da Allah ya baka ka yi aiki tukuru ka shiga aljanna shi yasa ita aljanna kuna tare da ni a cikin aljanna akwai aljanna a cikin aljanna akwai aljanna kai ba ma aljanna ba akwai aljannatai masu yawa shi sa za ka ga babban sunan aljanna shi ne aljanna amma kuma a cikin aljanna akwai wasu aljannatai da yawa yanzu misali za ga kowa yana kokarin Allah kai da Saudiya ko duk wanda aka ce wani ya tafi Saudiya ba a yi mai murna ne ko ba za a yi mai murna ba to amma ya aljanna eh, Saudiya suna ta tara. ai akwai makka akwai madina akwai riyar akwai damma akwai jidda akwai qadim akwai ha'il duk ne garuruwa ne ba ka haɗa daɗin jidda da makka ba ka haɗa daɗin qadim da riyar, ba ka haɗa daɗin hail da yanku duk garuruwa ne a saudiya da haka yanzu idan kana so ka ci kifi ka ga ruwa kai wanda ƙa to ki ka yambo a kan ni'imar take kifi kan kowane iri za su shi za ka ga ruwa domin saudiya babu teku amma saboda ƙarfin mulki da jagoranci na gaske da suka jawo tekun duniya ta zo kafarsu amma idan hada-hada kake so na kasuwanci je ka jidda idan tsarin mulki kake so ka gani da gwamnati je karya! Idan na tsuwa kake so ka ji imani je ka madina in ko aiki kake so ka gani wurcan jan wurcan jan je ka makka kowanne da wata ni'ima da Allah yi wanda karamin misali ke wanda kwakwalwarka za ta kama shi yasa alaran ma aljanna Allah ya mata sunaye da yawa bayan an ce aljanna wani guri ba za a ce maka aljanna ba sai a ce maka suna kaza misali Allah ta'ala ya kira wani bangaren aljanna da darus salam nemo mana ita a Qur'ani lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun akwai wani gurin والله Aljanna Allah ya مستقيم الجنة الله كرات دار shi tsala ce lauhun mutanen kirki jaru salami suna da gidan tsira inda rafihim a wurin ubangijinsu ita ce aljanna Allah su kai wani wurin ya ce wallahu ya da'u ina jaru salam Allah yana kiran ku ku zo ku shiga gidan aminci fi sa Allahu akbar idan da Allah zai kai ka madina ƙofofin masallacin annabi sun kusan ɗari tamanin da wani abu ne in aka ƙara ta wafi a sun duk ƙofar da za ka shiga a cikin ƙofofin masallacin annabi kaf za ka ga an sa ƙudu-ƙudu wahabi salamin amini ha ku shiga bi salamin da aminci amini na amintattu me isa aka sa ma ƙofofin masallacin annabi udkhulu hadi salamin domin a cikin masallacin annabi akwai rawbatun min riyasi akwai wani part na aljanna yana na masallacin annabi haka annabi ce ma bai da baiti wa minbari rawbatun min riyasi janna annabi ce tsakanin gidana da mumbarina dausayi ne cikin dausayin aljanna sarki ya tabbatar ma Allah masallacin annabi idan za ka tunkare shi tun daga waje za ka ji wani irin ni'ima da efi da ƙanshi da annuri da annashuwa ya yi maka welcome to amma wallahi duk yadda ni'imar da ke cikin masallacin annabi take in ka shiga roba annabi kuma zai daban take shi sa za ka ga ƙofofin duka an rubuta kudu kuluwa bisu salamin amini abin da isa a maka ba a rubuta haka ba ƙofofin maka babu wannan amma na bakina akwai a iya fahimta ta an yi haka ne saboda sunan da aka samu wani bangare na aljanna domin aljanna gidan aminci shi yasa idan aljanna muka shiga aljanna sha Allah malaiku za su dinga shigowa ba ƙwanƙwanƙwan, ba excuse ba hello ba gafara dai in za a shiga aljanna mala'iku suna shiga wurin aljanna ɗaki ɗaki kofa kofa hotel hotel lambu lambu ni'ima bayan ni'ima ana ramma me suke cewa lokacin shiga والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء نعم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك da yan janna ta shiga aljanna kowa ya samu daiki ya zauna ana cikin ni'ima ba rana ba zafi ba sallah ba wata ibada ni'ima ce tsantsa sai mala'iku zo suna gaishe wal wal mala'ikatu a alaihim min kwalli ba ta kowace za ka ga mala'iku suna shigowa suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku bima sabaru sanadiyar haƙurin yara ku yi haƙuri da iyayen ta yi Allah ya jarfe ka da mahaifi mai fada ka yi haƙuri ka bishi. ka yi haƙuri ka bishi. ta yi ka je koyon ƙur'ani a dake ka a tozartar da kai ka yi haƙuri ta yi a zo sallar da rawayi liman ya ja sallah ka yi haƙuri ka bi sallah ta yi wani yazo yana neman sadaka kana da kudi kai kuma kana da bukata ya zo ce don Allah ka bani ka yi haƙuri ka bashi ta yi kana da ɗan uwa yana gaba da kai bai mutunta ka bai taimakon ka yi haƙuri ka zumunci da shi ta yi ka auri mace tana gallaza maka tana maka rashin mutunci ka yi haƙuri ka rike ta ƙila idan ka sake ta babu mai aurenta ƙila in ka sake ta lalacewa ba ta kai haƙuri kama Allah shi haƙuri ɗaki da amma daɗi gare shi daga baya wato shi haƙuri yadda kasan maɗaci ne idan mutum bai da lafiya aka ba shi maɗaci a baki ba daɗi amma idan ya shiga ya aiki ba mai zai biyo baya lafiya da jin daɗi sai mana ya kuce salamun alaikum bi ma amincin Allah ya tabbata a gare ku sanadiyar haƙurin da kuka yi fa ni'ma hukuman da ma dalla da irin wannan masauki shine aljanna Allah ka kai mu shi yasa ita kanta gidan aljanna ana kiranta da darus salam to shi yasa duk maganar da ke cikin aljanna aminci babu wata yasashiyar magana cikin aljanna ramma shi shiga sota ibrahim mai Allah ya ce وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم Allah ta'ala ce za a shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai da izinin Ubangijinsu gaiso su aljanna da hiyyatuhum fiha salam so 'yan aljanna as-salam Allah ta samu cikin aminci je ka so ta yunus ala ramma inna alladhina amanu wa amilu الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أنا ما دعواهم اللهم وتحيتهم فيها سلام نعم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أقول الأعضاء ما حتى بها من بيت ويقى الجنة تحيتهم يوم يلقى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام إلا gaba ɗaya aljanna ba ka jin wani zance ya fashi sai dai salamun salama salamun salama Allah ka sama cin abinci to jama'a na ce muku aljanna akwai aljanna ko to a cikin aljanna akwai darus salam to akwai darul akwai al akwai inda Allah ya kira aljanna da al-husna ina ne alaran للذين أحسنوا الحسنى وزيادة على للذين أحسنوا ولد السكونة أي الدنيا تنادى الحسنى تتي الجنة وزيادة كما أقول لك شيء غنى الله الله رأى الله أقول لك ما لكرات الحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا Allah zai sakamakon ga waɗanda suka muna na aiki da abin da suka aikata shine wuta Allah ka tsare. Wa yadda ladina ahsanu wadanda suka kyautata sallah suka kyautata mu'amala suka kyautata karatun alqur'ani suka kyautata ibada alhusna suna da aljanna Allah ka ba akwai inda kuma wani lokacin sai Allah ya kira aljanna da tuba mene tuba ala ramma الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانا وحسن مآب الله تعالى يجعل الذين آمنوا ولن إيماني وعملوا الصالحات استعيدة أيكي نقرب توبى لهم أي الجنة لهم سنة الجنة ذاك الجنة أنا كان تدمينه توبى الله خير فأقوي أوغنيا نعم. آه، الجنة أقوي أوغنيا kun san wata ce wadanniya ita ce firdausi me Allah ya ce a daren ma إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس Allah ya ce innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi na kwarai kuna gane cewa wannan zancen da ake cewa aljanna ta mai rabo ne yaudara ta aljanna ta kuwaye masu aiki ku yi aiki ku yi aiki ku yi aiki tukuru kuma ba a yi a gama aiki ana ɗaya ne har abu me Allah ya ce ala ramma wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah ya ce wa'bud rabbaka ka bauta ubangijinka

tabararta kama tsakanin sama da kafari da haka idan ka samu labulwa a aljanna to tsakaninka da wanda yake labultu sai ka yi tafiyar shekara ɗari biyar sannan ka samu da aka gwargwadon aikin ka gwargwadon darajar ba ka haɗa wanda daga ramadana sai ramadana da wanda sun hanyar yi ramadana zai sinta shawwal ba ka haɗa wanda in yi sinta shawwal ba ƙara yin azumi sai azumin arfa ko kuma ta kuma da ashura ba za su yi daidai da wanda yake da litinin da alamis ba ba za su yi daidai da wanda yake sha uku sha uku sha biyar ba wanda yake zuwa tafsiri daga bana sai baɗi ba zai yi daidai da wanda bayan ramadana kuma yana zuwa masallaci ana karatu tsakanin magariba da isha'i da haka annabi yadda aljanna tana da daraja guda ɗari kowace daraja tsakaninta da ƴan uwarta daraja ne na tafi kamar tsakanin sama da kasa kwatankwacin shekara 500 wa inna a'laha al-firdausa wa inna a'laha al-firdaus annabi yace kololuwa daraja aljanna ita ce firdaus wa awsatuha wa awsatuha al-firdaus tsakiyar aljanna firdaus ne wa inna wa inna al-awsha ala al-firdaus kai al-awshin Allah ma tana kan firdaus ne min ha tufajjirul anhar daga aljanna daga kirdausi wato koramai suke bulbulowa fa idza Allah duk lokacin da za ku roki Allah fasaluhu al-firdausa ku roki Allah ya ba ku firdausi ya Allah ka ba mu firdausi ya Allah ka ba mu firdausi ya Allah ka ba mu firdausi sunan aljanna na biyar ko kuma aljanna ta biyar cikin aljannatai akwai alhayawan me yasa ka kira ta da alhayawan daga alhayatu kishiyar almamat ma'ana an kira aljanna da hayawan gurin rayuwa ba a mutuwa ba a mutuwa aljanna shi ma wannan sunan ya zo a cikin suratul ankabut haka ne wala hadhihi alhayatu dunya وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون الله يقول ما هذه الحياة الدنيا رأيوة الدنيا نمبا قومي بني إلا له ولعب الفاتية شرغول يا دواقين يا وإن الدار الآخرة lalle gidan lahira shine aljanna lahiyal hayawa nan ne gurin rayuwa na hakika law kanu ya'lamuna inda mutane sun sani har lahira ba a mutuwa kuma aljanna da wuta duk ba a mutuwa in an shiga wuta ba za a mutu ba in mun shiga aljanna ba za mu mutu ba Allah ka shiga aljanna al-imam muslim ya rawaito hadisi da sanadi daga Hadis hadisi sayyidin khudari yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u bil maut yawm al-qiyamah ranar tashin alkiyama za a zo da mutuwa kun san akwai mala'ikan mutuwa ko to akwai mutuwa mutuwa daban mala'ikan mutuwa daban domin ko an kashe kai Allah bai kashe ka ba za ka mutu ba ai a gurin karatu na ba ku kissa wani mutum da ya kisa a Yaman ya kashe wani aka kai shi ko aka yanke mai hukuncin kisa aka kira yan uwa da dangi a yafe aka ce ba za a yafe ba wani yanke mai hukuncin kisa a Yaman aka kaura shi aka ɗauko wani na harbi ya kalli kirjin shi ya sakin mushi bullet da ya faɗi ya mutu shi kenan aka dandaɗe shi aka sa shi a gabani aka aka sallama shi ga ƴan shi aka ce ku je ku binne shi an je ana mishi wanka ta ga yana mutu kuma bullet ya shiga ta kirji ya kuma kamar yaya da sauran shi aka ɗauke sai asibiti ana zuwa asibiti ashe bullet din ya mutane a bayan shi likita ya operation ya cire aka yi mai magani ya warke sai ga shi yan jarida suna yi da shi aka ba malamai aiki yanzu mai hukuncin wannan an yanke mai hukuncin kisa an mai ba yi ba ya mutu ashe mutuwa daban kisa daban mutuwa daban har malamai ya ba yana na jarai fakar ku zauka wai tim ne yana nan da rai ko yanzu kai gogulin ka shiga youtube mutumin da aka kashe shi bai mutu ba to shi sa ranar tashi a kiyama bayan an sallamu mala'ikan mutuwa ita mutuwa sai a kawo ta Allah zai zo da mutuwa da kira ta rago ka annahu kabshul amla, rago fari fayuqafu bainal jannati wan nar sai a ɗauko mutuwa a halittar rago sai a tsaye da ita tsakanin wuta da aljanna fayuqalu li alal li ya alal jannati sai a ce ya ku yan aljanna sai mu ce na'am insha Allah hal tarifuna hada kun san wannan fayashribuna wa yanzuruna wa yaquluna na'am idan yan aljanna suka kalli wannan abin da kyau sai su yi haka su yi haka su kalle shi da kyau sai su ce kwarai mun san shi hazal maut wanda ita ce mutuwa a sun san da ko ba san da ba akwai zai shiga aljanna bai mutu ba ne? da haka sun ga mutuwa to yau ga Allah ya zo da mutuwa Allah ya ce kun san wannan mu yan aljanna insha Allah sai mu ce mun santa wai qalu ya ahlan nar sai a ce ya ‘yan wuta altari na ara kun san wannan sai su ce na sun santa fayi umaru biyi fayi zubaku sai Allah ya ce a kwantar da mutuwa a yanka ta ba za a yanka wa ƙala sun mai ƙwazu sannan a ce ya alal jannati ya ku aljanna kuludun ku fala mauta ba mutuwa ya ahalar nari ya kuyan wuta kuludun kun dawwama fala mauta ba mutuwa shi Allah ya kira da aljanna wa inna darar asirata layyal hayawan wani wuri ya kira da darar muqama me Allah ya ce alaramma الذي أحلنا دار المقالة من فضله لا يمسنا فيها نظر ولا يمسنا فيها نظر من قد أقول أيه جاء بيار إن هذا المنزع إن شاء الله ku aljanna ne mun ji Allah bani ikon karatun nan asali da kwana ɗaya ne wancan karan da muka kwana uku ko to yanzu ne mu kwana biyu to mu gani Allah ya ba mu ikon mu kammala a kwana biyu idan ba mu kammala ba mu ga yadda zabi da haka yanzu a wajen rubutu ku rubuta aljanna number suna wannan kafin ce abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta ba mu daya wanda muka kuskure Allah ta zafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh